أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake haduwa a wannan rana ta asabar safiyar goma sha ɗaya ga watan ramadan hijiran annai muhammad sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya dari hudu da arba'in da bakwai da ta dace da ashirin da takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu ne domin ci gaba da karatu shi wannan littafi na ahkamun jana'iz wa bid'aha na fadilat Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min yau kuma shine darasin mu na 46 shi wannan littafi ne albarka Allah madaukakin sarki ya sa mun dace a zaman da ta gabata muna karatu ne a fakara ta saba'in da hudu inda mala yake magana a kan yawan kabbarori da ake yi a kowace sallar janaza malam ya nuna mana cewa ana yin kabbara hudu shine mafi karanci kuma ana yi har zuwa kabbara tara shine mafi yawa wannan mala ya nuna mana cewa abin da ya fi dacewa shine tanawa wata rana a yi wannan wata rana a yi wancan sannan ya nuna mana in kuma yanayi ya sa dole za a lazanci guda ɗaya ne za a rinka yi kishi toshi a lazanci da guda hudu saboda shi ya fi yawan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to malam sai fara kawo mana dalilan kowanne daga ciki aka abin da shafi kabbara hudu ya kawo mana hadisai guda biyar hadisin abu huraira hadisin abdullahi dan abbas hadisin yazid bin sabit hadisin ah, yake da suna wanda aka roto daga da yawa daga cikin sahabbai hadisin abu umama al-bahili Allah madaukakin sarki ya daga ya daga su baki da akwai hadisi shi da ku sai hadisin abdullahi bin abi aufa ya kawo mana wannan akan abin da shafi kabbara guda hudu a sallar janaza shi ma da ce wa ammana kamsu ce dalili na nuna cewa ana iya yin kabbara biyar a kullar janaza yace fa Hadithi hadisi Abdurrahman bin Abi laila hadithin da zo ta hanyar Abdurrahman ibn Abi Layla Abdurrahman ibn Abi laila tabi'i ne ba ba sahabi ba ne. yana daga cikin ah, almajiran sahabi zaidu bin arqam Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi zaidu bin arqam kuma sahabi ne babba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suka musulunta tun farko farko wadda a lokacin da ake zaune a garin makka gidansu ma shine headquarter na na musulunci daru Arkam, bin abi Arkam. wanda ya musulunta amincinsa da ya kubuta daga cutarwan mushrikai shine koma zama a wannan gidan gidan su zaidu bin arqam kuma da su aka yi hijira zuwa madina Allah ya kare da a gare su Abdurrahman bin Abi yake cewa kana Zaidu bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an yace malamin mu Zaidu bin Arqam ya kasance yanayin kabbaroni guda hudu ne a kan akan mu in aka kawo ya musu sallah yace wa innahu kabbara ala jinazatin khamsan yace wata rana a kawo gawa sai kabbara biyar ya kabbara biyar to tun da dama ya saba yin hudu ne yau yayi biyar ta gayi a majalisa za su tambaye shi ku da abin da ba su saba ba saba gani Malam Abdurrahman bin Abi Laila yace fa sa'altuhu yace sai na tambaye shi yace malam ka saba yin kafara hudu ne tun lokacin da ka zo za ka ja sallar janaza amma yau sai na ga kayi kabbara kabbara biyar fa qala izaidu mai abi arqam sai ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam yukabbiruha yace nayi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yi fala atrukuha li ahadin ba'dahu abada yace saboda haka ba zan bari ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da waye zai magana ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yayi to babu wanda ita kuma ya hana ni jizai ne abi arqa kala ce wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi imam abu dawud imam an-nasa'i imam tirmidhi ibn majah imam al-hawawi imam bayhaqi imam al-qayalisi imam ahmad ibn hanbal ya fitar da wannan hadisin ta hanyar shi abdurrahman ibn abi ibn abi layla sannan imamu tahawi da imamu daro kurni imamu ahmad sun sake fitar da shi wata hanya ta daban wata hanya ta daban wa qala tirmidhi imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala karshe sai ke cewa hadithun hasanun sahih yace hadisi ne wanda yake hasan kuma ingantacce yace wa qad dhahaba ba'd ahli al-ilm ila hadha min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ghairihi ya ce wasu daga cikin malamai ta ilimi sun tafi a kan wannan daga sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma su. ra'au takbira alal janazati hamsan da yawa daga malamai zuwa sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kan cewa ana iya yin kabbara biyar akan janaza na zo sallar gawa halaki wa ahmad wa ishaq amalan ahmad ibn hanbal da ishaq bin rahawiya Allah ji ji sai gafarta musu suke cewa idza kabbara al-imamu ala al-janazati khamsan fa innahu yutba'u al-imam Suke idan liman yayi kabbara biyar a lokacin da yake sallar janaza ko ma mu haka za ku bi shi wannan magana na imamu ahmad da imam ishaq bin rahawiya raddi ne suke ma wasu daga cikin cin malikiya in karanta ah, tun daga muktasar zuwa sama shine mazhaban ibn al-qasim abrahman ibn al-qasim Allah ya kai shi gafarta mishi ya daga cikin almajiran imam malik ibn anas rahimahullah suke cewa in kana sallar janaza in liman ya yi kabbara hudu sai ma kai lokacin da ya na biyar suka cikin kai ka sallame ka bar shi an gane haka suke fara to shine imamu ahmad da su malam ishaq min rahawiya suke musu lalle ta ya za abin da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku mamu kuma kai liman akai to haka in liman yayi sai ma mamu haka za ta bi an fahimta ko wannan shi ne dalilin da mala ya kawo akan ingancin yin kafara guda biyar a sallar janaza mala ce wa amma sittu wa tabaru dalilai dalili da tabbatar da cewa za yin kafara shida da kuma kafara bakwai mala fasiha ba'd al-athar shi kuma akwai athar tabbata daga sahabban annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم لكي ولكنها في حكم الأحاديث المرفوعة لكي هكونش هكونش حديثين مرفوعين وغمزا الله صلى الله عليه وسلم لكي لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم لكي تقول من يمن ينسى حبما الله sallallahu alaihi wa alihi sun aikata a gaban cewa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ko babu mutum ɗaya da ya musu inkari yace abin da sai kuskure su kuma sahabbai dama abin da aka san su da shi shi duk lokacin da wani yayi wani abu wanda ba su san shi ba sai sun ja hankali shi sai sun ja hankalin su shi kai muna da mun san shahararren na sayyidina Umar da ya sallama a gida ne izini da ba ba shi izini bai juya ya ya tafi abin shi ko aina umar ya haɗu da shi yace ya na ji muryan ka yi sallama na zauna ina sauraron in ga shigowanka ban gani ba na fito kuma ban ganka ba me faru yace ai sunna ce in mutum ya yi sallama a gida haka amsa to bai wadatar ba kuma sai an nemi izini sai an ce ya shigo shigo ba sai mu in shigo ba kawai sai na na tafi a gona ina umar ya ce sai ka samo wanda zai maka shaida cewa manzon Allah ya faɗi wannan magana sai na umar bai sani ba. sun da bai sani ba to za ka yana son a tabbatar mishi wannan magana daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai aka zo masallaci magana aka jigar da maganan gaban sahabbai yawa daga cikin sahabbai sai suna matsayin na umar suna kallon sai na umar suna dariya amma ga wannan abu da ya ya kowa ya sani wannan kowa ya san lokacin da manzo Allah ya faɗo wannan amma sai na umar bai sani ba ko da ma shi a cikin al'adansa suna munawa ba ne tsakanin shi da wani makocin shi Munawa ba su ge wannan zai zo makarantar annabi yau wannan shi kuma zai je kasuwa gobe wannan zai zo wancan zai je kasuwa haka suke yi da sai na umar da makocin shi yau makocin ya zauna a makaranta tun safe har yamma shi kuma na umar zai je kasuwa ya nemi kuɗi in ya dawo abinda makocin ya ke tuna na karatu zai karantar da sai na umar shi kuma da aka samu na riba a kasuwa za su raba gobe kuma sai na umar shi zai zauna a karatu makocin shi kuma shi tafi kasuwa sun suka dawo haka haka suke yi haka zai iya yi wa an yi wannan bayanin lokacin sai na umar ranar yana ne yana kasuwa kuma Allah madaukake sarki ce sanadiyan makwacin ya manta bai kada mishi wannan abiyar ko kuma wani dalilai da ya sani mafu haka sahabbai suke duk lokacin da wani abu ya faru ba su san da shi ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai su yi duk abin da ya faru kuma suka shiru ya nuna cewa duka suna ne sun san wannan karantarwa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ce daga cikin waɗannan asafin al'awal asar na farko yace an abdullahi bin mughaffal asar da ya tabbata daga abdullahi dan mughaffal abdullahi dan mughaffal tabi'i ne yana cikin almajiran sai na ali eh, afwan yana cikin almajiran abdullahi dan mas'ud almajiran abdullahi dan mas'ud ne a cikin manya-manyan almajiran abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare to shi abdullahi bin mughaffar sai ke ban labarin wani abu da ya gani da ya a sham da shi da ɗaya daga cikin manyan almajiran abdullahi dan masud alqama alqama yana cikin manyan tabi'ai malaman tafsiri a cikin tabi'ai shi almajiran abdullahi dan masud abdullahi bin mughaffar yace anna ali bin abi talib صلى على سهل بن قيس yake lallai sai da Ali ɗan Abu Talib Allah ya kare shi a gare shi lokacin da Sahal bin Hunayf ya rasu sai na Ali shi ya masa sallah yace fa kabbara alaihi sittan sai na Ali da ya tashi masa sallah sai masa kabbara shida shi Sahal bin Hunayf sahabi ne da ya rasu sai na Ali ya masa sallah da ya tashi sallah sai kabbara shida a kan gawansa Abdullahi bin Ghaffal yace kammal tabaka ilaina sai sai na Ali sai juya ya kalle mu mu ma mun shi da muke cikin sahun sallan fa qala sai ce innahu ya yace na masa tabbara shi da saboda shi tana cikin sahabban da suka halarci yakin Badar an fahimta ku ma'ana yana da daraja da shi ta kai na ai masa kabbara shida a sallan to da innahu badaliyu ya halarci yakin badar qala sha'bi imam sha'bi yake cewa وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود abin da ya faru ya faru a gaban alkama shi ma alkama da ya zuwa dawo daga sham ya zai kama ibn mas'ud a makka wanda ibn mas'ud yana daga cikin sahabbai da su masu karantarwa a garin makka sai zai same shi sai ce mishi inna ikhwanaka fi sham yastabiruna ala jana'izan khamsan falau waqattum lana waqtan nutabi'ukum alayhi shi alkama yake fara malamin shi Abdullahi dan Mas'ud yace ga an uwanka yana nufin sahabbai yace ma Abdullahi dan Mas'ud ga sahabbai dan uwanka wanda kuka rayu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da su na ga su in aka yi rasuwa suna yi magawa kabbara biyar zuwa sama falau waqtum lana waktan, idan ma da ku haɗu ku sahabbai sai ku ƙayyade mana yawan tabbarorin da zamu rinka yi masa muta abin da sun suka mutu mutaji'ukum alai sai mu ci garajin ku a ciki in hudu ne ku ce mana hudu ne in biyar ne ku ce daga yau biyar ne in shida ne daga yau ku ce mana shida ne kaga shi yana faɗa ma Abdullahi ibn Mas'ud a matsayin shi na sahabi cewa ya tattauna da sahabbai ƴan kunshi ko tunda su ne suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ayyade mana yace fa afraqa Abdullah sa'atan yace sai Abdullahi dan masu sai dan tsaya shiru na dan wani lokaci thumma qala sai yace tunzuru janaizakum yace kowa yayi dubi ya maida hankali zuwa ga gawawwaki da suke waɗanda suke mutuwa a cikin ku fakaddiru alaiha ma kabbara a innatukum ku kabbara ma gawawwakin ku kiya adadin kabbarbarin da jagororin ku kaga suke kiya kabbarbarin da kuka jagororin ku suke a lokacin sayyidina ali kuma shine amirul mu'minin shi kuma ya kabbara na shida kabla ta sai ce ku ta tabbara yadda ku ga jagororin kunnan suke yi ina nufin ayi koyi dawa sai na ali Allah ta kare da a gare shi sai na ali ko min khulafa'ir rashidin ko kuma wanda Allah ya alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa rashidin yace la waqata wala adad ba za mu kayyade ba za mu ce muku dole ku yi adadi kaza ba abin da kuka sahabban manzon Allah sun shine sunnan manzon Allah haka za ku in ji مسعود الله يقارئ جاء قريب يكي وانا عسف امام ابن حزم يصد شكيف المحلى يا تكشيف وقال هذا اثناد غاية في الصحة امام ابن حزم يكي وانا عسف من اثناد شياكي متكا وجن انزنش فلانكو قلت الشيخ محمد ناصر الثاني يتي سينتي وقال أخرج منه قصة علي رضي الله عنه أبو داود حديث الإمام أبو داود يقول ده وانت بفيس أنا سيدنا علي أتكم مسائل تنسى حكى إمام أحمد حكى إمام الطحاوي حكى إمام الحاكم حكى إمام البيحقي لكي وسندهم صحيح على شرط الشيخي لكي كما بك تجد ده حديث ده سندي إن جلتك على دين هذه الشرط إمام البخاري وإمام مسلم لكي وهي عند البخاري في المغازي لكي إمام البخاري ما يتكد ونن hadisin a cikin kitabul magazi dinsa an gane yace wa qasatu ibn mas'ud akhrajaha at-tahawi wal bayhaqi wa nahwahu yace qassan Abdullahi dan Mas'ud din can kuma Imam Tahawi da Imam Bayhaqi sun fitar da makamancin shi ita wannan shine asar na farko da ke tabbatar da ingancin fara shida akan janaza yake asani asar na biyu an an abd khairin daga wani tabi'i shi ma da ya kira abdu khair Allah ya kai gafarta mishi abdu khair shi ma daga cikin almajiran sai na ali Allah ya kare ta a gare shi yace kana ali radiyallahu anhu yuqaddiru ala ahli badr sittan وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا عبد الخير ina ali Allah ya kare ja a gare shi yadda yake yi shine in wanda ya rasu sahabi ne kuma wanda ya halarci yakin badar in ya rasu sai na ali sai masa kabbara shida in ya zo masa sallan janaza sauran sahabbai waɗanda ba su halarci yakin badar ba sai musu biyar sauran mutane kuma tabi'ai waɗanda ba sahabbai ba sai musu kabbara hudu an fahimta mana shi yana yi gwargwadon darajanka kenan ku? gwargwadon darajanka gwargwadon yawan takbirat yake maka shi haka sai na ali yake ke imam tahawi da imam sada qutni duka sun fitar da shi haka bai al Ya ce wa sanaduhu sahihun rijaluhu thiqatun kulluhum ce sanadinsa ingantacce ne mazajen hadisin duka thiqat ne dukansu ce asar na uku an musa bin abdullah bin yazid Musa an Abdullah dan shi kuma tabi'i ne baban shi sahabi ne yace anna aliyin anna aliyan qalla ala abi qatadata takabbara alayhi tab'an wa kana badariyan Musa bin Abdullah bin Zaid yace lallai sai da Ali yayi jagorin sallan janaza ma Abu Qatada Abu sahabi ne an Madina ne shi ansari haka abu da al-ansari ina ali yi masa Allah lokacin da rasu fa kabbara alaihi qur'an sai ali ya masa kabbara bakwai yake kuma wa kana badariyan kuma shi abu qatada al yana cikin sahabbai da suka halarci yakin badar wannan yake imamu sahih imamu rahiqi duka sun fi da karar sahihin ala shartin muslim an gane to wannan su ne dalilai da malamai suka kafa hujja da shi akan cewa lallai ya halatta a yi kabbara biyar shida bakwai akan kan janaza sai malai ce wa amma tisu abinda malai ya kawo matsala ce na mufalar hadith kisan tsallake jihar ya ce wa amma tisu ya ce amma dalili na kabara tara ففيه حديثان شيكما في حديثين مناجم أكنس حتى الأول عن عبد الله بن الزبير حديث الفرقو حديث عبد الله بن الزبير الله تعالى جاء غريش حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة تكبر عليه تسع تكبيرات أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إما حمزة صلى لما تصلى في كبر غدا kan janazan Hamza wanda mun karanta hadisin cikakken shi ko kun a matsala ta biyu ko mun da ake magana akan waɗanda ya tantance a matsala magana wanda ya mutu a filin yaƙi. ya kai maganan sallah da aka yi Hamza tun matsala ta hamsin da tara malaka wa hadha al-adad huwa aktharu ma waqafna alayhi fi at-takbir ala al-janaza yace wannan adalin taran ne mafi yawan tabbarori waɗanda suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu wanda malamai suka iya riska yace fa yuqafu inda wa la yuzadu Sau da haka sai a tsaya a daidai nan kara kara abu zama shi ne. ka tsaya daidai inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ya tsaya yace walahu an yanqusa minhu ila al-arba wa huwa aqallu ma warada amma ya halatta mutum ya rage har zuwa hudu shi kuma shine mafi karanci bayan ƙasa da hudu ana mafi karanci kafara hudu mafi yawa kafara tara yake qala ibn qala qala ibn al-qayyim fi zad al-ma'ad yake imam ibn al-qayyim a cikin zad al-ma'ad fi hadd khair al-ibad ya fara ba'da an zikara ba'd ma awadna min al-athar wal akhbar bayan ya ambaci abin da muka kawo na hadisai da asar na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hadhihi asarun sahiha yace waɗannan hadisai da ingantattu fala mujiba lil bid'i minha babu wani dalilin da zai hana aiki da su yace wanda bi sallallahu alaihi wasallam yamna mimma zada ala al-arba bal fa'alahu huwa wa ashabuhu min ba'di shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wani ya ƙara akan hudu ba balma da shi da sahabbansa sun yi wannan albani yake cewa wa qad tadalla al-mani'una bi az-ziyarati ala al-arba'i bi amrayn yace waɗanda suke hana ƙari akan kabbara hudu sun hana ne da abubuwa guda biyu yace al-awwal na farko al-ijma' suna cewa wai ijma'i ne ake cewa kai a hudu wala wannan ta تقدم بيان haka ذلك yake ko bayanin cewa hakan kuskure ne ya gabata na ijma'i ga aikin manzo Allah ga na sahabbai ijma'i na tura yi wannan cewa ma babu ijma'i kenan sun farko kannan kuma koda akwai ijma'i na tura aikin annabi da sahabbai ne ba ya tura yi shi a tsani na biyu ma jaa fi ba'd al ahli suna kafa hujja da wani abu da yazo daga a wani a wasu cikin hadisai وكان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على Cewa wai hadisin وحديث ياتي abu na karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya kabbara a kallon janaza su ne kabbara hudu yace wal jawab amsa akan wannan annahu hadithun da'if cewa hadisi ne wanda bai inganta ba lahu turuqun yana da hanyoyi da daban da yazo amma kuma hanyoyin ba'dhu ma ashaddu ba'dan min ba'd hanyoyin ma wasu sun ƙara sun hanyar tsananin rashin inganci ba wai hanyoyi ba ne da wani zai karfafa zai karfafa sai dai wani ya ƙara bayyana rashin ingancin wani yake fala ya sulu tamassu kudihi saraka ba zai inganta ba zai dace ba a yi riko da shi li sabiti anhu kuma a yi a tunkule abin da ya tabbata daga Manzan Allah sallallahu alaihi da sahiha al-mustafidah wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da isnadodi ingantattu waɗanda suke amfanarwa an gane ku yace qala al-hafiz fil wa min qablihi al-hazimi fil i'tibar wal bahaqi fi sunan yace wannan magana imam al-hafiz ibn hajar ya fara kafin shi ma imam al-hazimi ya fara kafin shi imam al-bahaqi ya fara a cikin as-sunan yace ruya min ghairi wajhin kulluha da'ifa yake wannan maganar an rawaito shi da fuskoki sama da ɗa amma duka hanyoyin ba su ba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku daga ma ne ci gwada magana a kan da ya shafi mutsalar hadith na nuna cewa ba ɗaya ruwayoyin ba su inganta ba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. haka a takaice, mu fahimci cewa sallar janaza in za a yi sallan janaza yana da dama ka yi kabbarbari mafi karanci kabbara hudu mafi yawa kuma kabbara na tara kabbara tara Allah maɗaukacin sarki ya samu dace matsalin za mu shiga na gaba yana da yawa kuma lokaci ba zai samu dama ba da matsalan ɗan malam ya kawo matsalan jirgin sannan kuma yi ma mazhaban su raddi da yawa raddodi da yawa irin kama mazhaban da yake kai da sun sa'a ma abin da tabbata a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah zai zama a zama ta gaba shi mu karanta wannan matsala din abinda muka faɗa daidai Allah madaukaki sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah madaukaki sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya tsare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa alaikum salam Okay. Eh. suka addu'o'i ne za a yi suka za a ta addu'o'i ne wanda za mu karanta a gaba duk ya yi bayanin kowanne da daki duk sauran kabbarorin addu'o'i ne za a yi kabbara ce ba da addu'a an ka kashi a ci gaba da addu'o'i za mu zo mu ji addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi yake yake don lokaci ma annabi sallallahu alaihi yana sallan janaza ana samun lokutan da yake addu'an a bayyane kowa na ji an zo kanta hadisin da wani sahabi yake da muka je yanda annabi ke zabga mu wani addu'a yake duka sai muka yi sai muka yi burin ina ma da mu ne gawa saboda irin addu'o'in da manzon Allah haka sahabbai ma sun yi rinka yi lokaci ba lokaci sai a bayyane sun sai da su mun yi ne saboda yi koyi sun ma waɗanda suke tare da su wani malamin mu shi kuma yanda yake yi tun lokacin da inda ne zai ja sallan janaza malam Abubakar Lawal shi zai ja sallan jana'a kafin a fara zai yi karatu da ke to in ai kabbara kaza za karanta kaza in ai kabbara kaza za karanta kaza in ai kabbara zai ko zai yi bayani tukun su ke juya ce tabbata sallan duk da yawa daga cikin musulmai kawai suna dai tsayuwa ne kawai wasu ma su ake ciki Allah ya sa mu gani alaikum salam Mm. yace shin addu'o'in dole sai an yi da da larabci shi aka fi so amma mutum da iya larabci ba maluma suka ce babu ne shi da an da iya shi yasa ake koyar da addu'o'in kuma da ma'anan fassaran addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum kuma ya kokari ya koya da larabcin ya haddace shi yafi shi yafi dacewa wallahu a'lam eh eh ce eh. yake cewa yadda aka hadisi ya nuna yadda suke na ali sun yi wannan yadda yake bambanta mutane gwargwadon yadda ake tsammanin darajansu da matsayinsu to a zamanin nan shi ma za a yin za a yin haka za a iya yi za a iya yi akwai shi na ali sai wannan ba dole ne don mutum gadari ne kuma ya zama ya shi wannan ba gadari ba wajen Allah amma na hukunci ne da zahiri abinda da yana a zahiri an gane kana hukunci ne da abinda da yana a zahiri zai yi wanda bai ji yakin badar ba don kila yayi wani aikin da ya samu daraja sama da wanda ya ji. an fahimta ku zai iya wa, amma kuma a zahiri abin da yana a zahiri shine wani yana da wata daraja da yake da shida a kai to sai ya kura akan wannan shirin babu laifi dan an yi haka wallahu a'lam na'am ake cewa sai ka faɗa wa mutane kenan shafin za ka yi ya yanayin da muke ciki yana da kyau ka faɗa wa mutane musamman in ka san wanda suke abin nan ba su san hukuncin ba sai yana da kyau a faɗa mutane daga lokacin da malam albani zaria allah ya ɗan shiga farta mishi ya rasu da za a ja da za a yi sallan ai limamin sai da sanar muke kabara shi da zamu an gane so da wani wani a gurin da bai jin kabarar liman ana gama na hudu lokacin da za a yi hajjiyar ɗin nan ko shi ka kabbara yana jin motsi ko shi zai mai kallabe ne tunda ya ga abin da ya sa so kaga yana da kyau ka sanar shi to wannan sallar za mu za mu yi kabbara kaza ne a cikin sanar wanda ya shiga sau ya san yadda za a yi haka ya kamata a yi haka ya kamata an gane ku a wannan ka ɗaya ma duk wani abu na abu da shafi aiki da za a yi na ibada da ya shafi mutane da yawa da mabiya ba wanda za ka yi wani abu wanda ba su saba da shi ko kafin ka sanar da su kuma misali an yi karatu karatu ya gabata amma yana akwai mantuwa kuma karatu ya gabata kuma ba a saba yi ba musali tsammanin za a yi ba lokacin da aka yi sai zama confused an gane ku to kafin kai ka sanar da su to kaza za mu sai na umar radiyallahu ta'ala anhu warzahu in yazo garin maka aikin haji in shi zai ja sallah a shi kasar yake kafin ya ja sai ya sanar wa mutane ce to mu matafiya ne